الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatun littayin a tafsaratu bi ulumil Qur'an kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin. Darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na takwas, inda a ƙarshen wannan darasi muka kammala al-mabhasul khamis mabincika ta biyar ta wannan littafi da take mana bayani ga sifar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karbo alqur'ani inda mun ji wahayi na zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ta huska biyu huska ta warko yakan zo masa shi mala'ika Jibril bisa ga sura irin ta mala'iki. Uska ta biyu kuma wani lokaci shi Jibril yakan zo sura irin ta ‘yan Adam. Mun ji kuma cewa, in dai har zai kawo Alƙur'ani ne, to ba zai zo irin sura irin ta ‘yan Adam ba, sai dai sura irin ta mala'iki. Yau darasinmu shi ne darasi na tara a cikin wannan littafi. Za mu hara shi da farkon almabahatu sadis, mabincika ta shidda a cikin wannan littafi inda muke shahi na goma sha tara. Malam ya ce, Hikamu nuzulil Qur'ani munajjaman mafarraqa. wannan almabasu sadis zai tattauna mana ne game da abin da ya shahi hikima ta saukar da alkur'ani mai girma rarrabe karkashe bi ma'ana zuwarsa kashi-kashi ba a lokaci guda ba za mu ji hikimar da sassa haka لنزول القرآن karimi da saukowa alkur'ani mai girma alan nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> mufarraqan rarrabe ko kuma kashi-kashi hikamun kafiratun akwai hikimomi masu yawa da suka sa Allah ya aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan alkur'ani kashi-kashi ba lokaci guda ba wa asrarun adida kuma akwai asirai masu yawa la filasa ba'daha min al wanda yana yiwa takaice sashen hikimomi da asirai da suka sa Allah yana aiko Jibril ya kawo wahayi na Alƙur'ani zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokaci bayan lokaci ba a kawo shi jumla guda kamar wanda aka kawo a taura ba ko aka kawo injila ba ko aka kawo zabura malume ce fi kaulihi ta'ala a cikin fadin Allah madaukaki da yace wa qur'anan faraqnahu alqur'ani mun rarraba shi mun kakkasa shi taqra'ahu 'ala nas don ka karanta alqur'ani nan ga mutane ala muktin tare da tsawon lokaci ma'ana ba an kawo ma shi lokaci guda ba ya zo maka lokaci bayan lokaci ana kawo maka kana karanta musu ana kawo maka kana karanta musu wa qaulihi da wadin Allah ta'ala ne yake cewa wa qalan ladina kafaru kafirai sun ce laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida mihana laula din nan tana da ma'anar Allah me ya hana نزل عليه القرآن أسوكر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع القرآن جملة واحدة جملة بدا كذلك الله تعالى يتي كما هكا ورمك سوكر دع القرآن نعر ربي من يأكني لنثبت به فؤادك hikimar da a ciki don Allah ya tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kuma Allah ya ce mun yi umarni da a karanta alkur'ani tartila daki daki a karanta alkur'ani daki daki babu rigima babu hamzari a karanta shi karatu na natsuwa inda za a ba da haƙƙoƙin karatu da kiyaye harshe daga barin yin kuskure a cikin littafin Allah ta hanyar abin da ya shayi ka iske idigami ka tsaya ka yi shi izahari ka tsaya ka yi shi iqlabi ka tsaya ka yi shi ittifa'i ka tsaya ka yi shi da sauran ƙa'idodi na karatu ba ka wuce zar kawai ka wuce shi kenan ka karanta ba to dalika wannan annahu yustafadu min al-ayatil ula ana fa'idanta daga ayan warko da muka karanta wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala al nasi ala mukfin to ana samun fa'ida a cikin wannan aya ta warko cewa annal qur'anal karima haƙiƙa alƙur'ani mai girma nazala Muna munajjama ya sauko yanki yanki ma'ana kashi kashi ba ya sauko lokaci guda ba na jariyar. don ya kasance yana mai gudana saukowa alkur'ani lokaci bayan lokaci don ya zama mai gudana ala sunnati tadarruji fi bisa ga hanya ta yi sannu-sannu ta lallaɓawa wajen kawo shari'a idan Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo mutane shari'a to zai lallaɓa ma bayi ne saboda yana yiwa abinda za a hane su gare shi sun saba da yi ne cewa su bari katsaf sai abin ya zama musu mai wahala faqad nahaja Karim, alkarim al alqurani mai girma ya shiga hazal manhaj wannan tafarki fi tarbiyyatul umma a cikin tarbiyyar al'umma ala waje akan wannan huska ta hanyar lallabawa Allah sai ya aiko sako zuwa ga al'umma sai Allah ya lallaba ma al'umma don sun riga sun saba da wani aikin da cewa su bashi kai tsaye to zai zama musu mai wuya bari ne. To na ɗaya, a tadarruju bihim lallabawa da su mutane waɗanda yake ƙurai shawa ne a wannan lokaci da alƙur'ani yake saukowa. fi tafahirihim a cikin tsarkake su min al'adatil kabiha daga al'adodi maras kyau al'adodi mummuna al'adodi gurbatattu allati tawarasuha wadda sun riga sun gade ta ne ita wannan al'adodin sun tashi sun ga ana yi suna bisa ga waɗannan al'adun wa daraju alaiha kuma sun tasa akan haka tun suna ƙanana sun taso hannun uwayensu sun tarar da ga yadda ake yi da kuma yanzu a fizge su akan wannan abin kai tsaye wani abu ne da sai ya zamana mai wuya na gare su ba wai ga Allah ba wata asalar bini kuma waɗanga al'adodi miyagu sun tafi cikin zukatansu don gashi kuma Allah sai yana son ya tsarkake su daga waɗanda al'adodi miyagu da suka kawu a cikin zukatansu. Bakana min al-muta'addir sai ya zama yana daga cikin abin da adda wuya alaihim a kansu, a barinta marratan wahida lokaci guda a ce musu kubashen shan giya. Yana da wuya gare su su bar giyar. ba wai yana da wuya ga Allah ya hana musu shan ba a'a kawadil banat kamar yadda suke turbuɗe 'ya'yansu mata kaufan min al'ar don tsoron talauci kamar can cikin suratul kiyama Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin ainihi suratul takwin wa idhal mawhudatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat a ranar lahira wanda ya turbuɗe ɗansa ko ɗiyarsa da rayuwa don gudun talauci ko tsoron talauci <clears throat> za a yi masa tambaya da wani irin laifi ne ya turbuɗe wannan ya tashi tunda dama suna ganin cewa ɗiya mata akwai lalurori tare da su akwai wahalalu tare da su da shi ya sama suka ci gaba da binne 'ya'ya mata wanda da yawa za ka ga macen da Allah ya baka ta mahi maka namiji ba ta jawo ma jidali ba ba ta ɗauko ma fitina ba babu wani abu da ta jawo maka kuma ta kai lokacin da za ta aure ka yi mata aure ta zauna gidan aure layiya watakila ma za ka samu agaji da gudunmawa ta hannunta ta wannan kenan don haka za a tambayi wayanda suka binne yayansu da raga kuma ɗabi'a ta ta larabawa shi yasa mala ya kawo mana misali na yadda da suke turbuɗe yayansu a lokacin jahiliya wa shurbil hamr da kuma shan giya sun saba da shan giya a lokacin jahiliya don haka a ce su bar shan giyan nan kai tsaye wani abu ne mai wuya gare su su batta. wa la'ibil masir da wasa ta caca kamar caca da suke yi don su ci gaba da samun dukiya a banza suna caca ita ma a ce musu su kai tsaye <clears throat> wani abu ne da za su ga wuyar barinta wa akli riba haka da cin riba wadda ita riba wato ta samo asali tun lokaci mai tsawo tun lokacin yunan da kuma igrik wani abu ne wanda duk sadaka ba da bashi to za a dora ma ɗai bisa goma na bashin nan ba wai yau aka wara ba wani kawo nisa'il ba kuma da auren matan ubanninsu da suke yi idan mahaifin mutum ya rasu ya bar mata wadda ba ita ta haifi mutum ba a wancan lokaci gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma gabanin a aiko shi yana annabi suna da wannan ɗabi'a cewa su ban wannan sun saba shi ma yana da wayar bari gare su a ce su bari lokaci guda wa ikrahil fatayati alal biga da yadda suke tilasta yara mata akan su je siyo zina don su samo masu kuɗi suna tilasta su akan wannan shi ma wani abu ne da in an ce su bari ke tsaye yana da wuya gare su su bari Waljan Ubainal bainal da hadawa tsakanin ya uwa guda biyu kana armin ya kana armin ƙauna, ya gabata gabanin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsayin yana annabi larabawa suna yi to amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa an tajma'u bainal uqtaini illa ma qad ba ba ku damar haɗawa tsakanin ƴan uwa guda biyu ba sai abin da ya riga ya gabata kenan yanzu an hana an ja muku layi ba za a yi ba wa nahi zalik da abin da yayi kama da wannan Malami ya ce falahamru masalan giya ga misali kana wala ma nazala fiha qawluhu ta'ala farko abin da ya sauko game da sha'anin giya ba Allah ya ce a bari shan giya ne kai tsaye ba a'a Allah ta'ala cewa yayi yas'alunaka anil qamri wal maisiri suna yi maka tambaya kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sha'anin giya da caca <clears throat> suna son su san miya matsayinsu tun daga shari'o'i suna saukowa kuma ga su suna shan giyar kuma suna cacar kuma ga su musulmi sai Allah ta'ala ya ce ma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul fihi ma ismun kabir yace ga ya musu cewa a cikin giya da suke sha da caca da suke yi akwai zinubi mai girma wa manafi'u linnas kuma suna da wani amfani ga mutane ma'ana mashayi giya idan yana jin wani nau'i na sanyi in ya sha giyar sai ya ji gumi ya natsu kaga ta amfane shi wajen watsakewa da barin jin wannan ɗarin da yake ji haka mai caca da ya taye da 'yan kuɗi kalilan ya dawo da kuɗi masu yawa yanzu nan ya samu wani amfani na ƙaruwa wanda ba shari'a na goyon bayan cewa abin ya halatta ba ko a wancan lokacin ana dai bayyana amfanin da suke da shi ga mutane amma sai Allah ta'ala ya ce wa ismuhuma zunubin caca da zunubin giya akbaru min nafqihima su an mafi girma daga amfaninsu sun yi girman zunubi su ya yi girma bisa ga amfaninsu fashariba ha ƙaunin ana nan cikin wannan hali bayan Allah ya saukar da wagga aya wadda kamar ita ce ta harko mai nuna gargaɗi game da harkar giya to giya tana da wani amfani caca ma tana da wani amfani ga mutane to amma al'umma su sani girman zunubin giya da caca sun yi amfanin nan sai wasu mutane daga cikin sahabbai suka ci gaba da shan giya a bayan sun riga sun sha giyar ga wata raka ha akharun wasu kuma suka bari tunda sun ji an waɗi illa an waɗi almahasin an waɗi almasawi an waɗi positive da negative na ita giya ɗinga sai wasu suka ci gaba da sha wasu kuma suka bari ثم إن بعض المسلمين sa'annan sashen wasu daga cikin musulmai sana'a ta'aman aka samu wani cikin musulmi yadda ya shirya abinci wada ashabahu ya gayyaci abokaninsa dama laraba suna da wannan ɗabi'a ta karimci an hore musu wannan mutum kawai zai zo ya kama rago ko akuya ko maraƙi ma a dasa a soya ya kira mutane a zo a ci kawai saboda karimci <clears throat> to sai gashi ya shirya abinci ya kira 'yan uwa ne abokai ne fa'akalu suka ci abincin nan wa sharibu suka sha ita wannan giyan, bayan cin abinci sun mafama a hadohun sannan ɗaya daga cikinsu ya miƙe tsaye Yusan bihim yana jagorantar su ga sallah faƙara'a sai ya karanta kuliya ayyuhal kafirun a abudu ma ta'budun alhali kuma yadda yake a cikin alkur'ani la a abudu ga la mai kore cewa sam ba zan bauta ma abinda kuke bauta ma ba to sai gashi saboda ya sha giya hankalin ya daga ya ce ina bauta ma abinda kuke bauta ma <clears throat> a dalilin wannan a anzalallahu subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ta biyu da take bin waccan ya ayyuhal na amanu Allah maɗaukaki yace ya gu waɗanda suka yi imani da Allah la taqrabus salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna masu maye idan kun sha giya to ba maganar sallah har sai kun wartsake hatta alamu? Mata ta kulun har sai kun san mina na kuka faɗi dan ga wannan madadin ya ce la a abudu ma ta abudun ya ce a abudu ma ta abudun fakanu na ha indal auqati sai sahabbai waɗanda annan suna shan giyar ba su dakatar da shan giyar ba sai suka ci gaba da barin shan giya inda salawati a lokutan sallah duk sanda lokacin sallah ya taho to ba maganar su shagiya wa bil awqatil qariba minha da kuma lokuta na kurkusa ga sallah kamar an ga lokacin azuri ya gabato to maganar shan giya babu dan kan mutum ya zo cikin maye ya faɗi abin da bai kamata ya faɗi ba ya faɗi abin da na iya sa ya yi ridda wa fil awqatil qaribati minha da lokutan da suka kusanci ita sallah din ata yaqau bi misli hadha al don kada su hada cikin irin wancan kuren da ya waru ga dan uwansu inda yace a abudu mata abudu wa bi zalika sara min as-sahl sai wannan ya zama da wannan ne sai al'amari ya kasance mai sauki tunda Allah ya waɗi illata farko da cutarta ga al'umma. Na biyu kuma, an ce musu lokacin sallah kada ku shata, kar ku yi ma kusa gare ta idan lokacin sallah ya karatu. Sai wannan ya zama mai sauƙi, tarimuha wajen haramta ta, tariman batan ƙwaɗi'a. A haramta ta haramci na ƙarshe, yankakke kaɓaccen haramtawa. ya zama an yi mata haramtawa ta ƙarshe ga wannan mataki na uku. Faƙad sana ba'dal muslimin hakika sashe daga cikin musulmai ya aiwatar da ɗa'aman abinci fa'akalu wa sharibu suka ci suka sha hatta la'ibati lahamru bi ru'usihim har sai da giya ta yi wasa da ƙwaƙwalensu. hankalinsu ƙwaƙwalensu suka juya sun sha sun yi mankas da ita giya ɗin. Fata ƙalawul ash'ara sai suka waɗi waƙoƙi waɗanda akwai taɓarniya da dagarniya da dagwainiya cikin abubuwan da suka waɗi na waƙoƙi. Fata shajaru sai saɓani ya faru a tsakaninsu lokacin da suke suna waɗin abin da suka waɗi na waƙoƙi irin na zambo hatta shujja adon rasal Akar, har sai da ya zama ɗaya daga cikinsu yana rotsa kan ɗaya ya ɗauki wani abu ya haskara ma ɗan uwa ne ga kai ya washe mai kai saboda giya ta yi wasa da hankali ne tunane ne da kwakwalwa ta sun gusa bai iya gane abin da ya kamata a ce ya gane فقال Faruk Umar radiyallahu الله sai Umar Faruk Alifa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na biyu ya yi addu'a yace Allahumma Bayin lana fil bayanan shafiya ya Allah ka yi muna bayani bayani gamsashe game da sha'anin giya ma'ana Allah ya bayyana mana miya hukunci a bayyana musu sannan miya hukunci wanda yake mai warkarsuwa game da sha'anin giya bayan da Umar ya yi wannan addu'a sai Allah ta'ala ya saukar ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ta zo da bayanin haramta giya fa harrama Allahu tahriman sai Allah ya haramta giya haramtawa ta ƙarshe aka kai ni ha'iyan game da ita bi kauli da cewar Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah yana sanarwa cewa innamal khamru aqiqa giya wal maisiru da caca wal ansabu da gumaka wal azlamu da kibau na maisari menene kiban maisari idan mutum yana da bukata ko wani abu ya waru cikinsu za su haɗu su taru sai a rubuta ga wanga kibau ɗin kamar kibiyoyin da za a tara sai a rubuta a amarani na hani idan aka je wa kibau ɗin sai gehen da amara ni yake ya bayyana to kenan yanzu an baka damar cewa ka je kamar ka zo wurin ɗaukar sa'a kamar irin waɗanda ke tahiya da sahi in suna son su yi tahiya ko suna son su yi kasuwanci ko suna son su kulla wata mu'amala sai bokayensu su ce musu ka tahi wurin itaciya ka za ka kori waɗannan tsuntsaye da suke kwance idan sun tashi sun yi ɓangaren gabas akwai nasara ga inda za ka ka tahi in sun yi ɓangaren yamma babu nasara to shi wanga azlam wani kibau ne da ake aiwatarwa na maisari ana rubuta mai amarani na hani idan na hani ya to sai a ce ma to lalle abin nan da kaka so babu sa'a lokacin jahiliya ake yin wannan kuma har yanzu a wasu wurare ana samun masu aiwatar da irin waɗannan abubuwan da Allah ya hana a rijisun Allah ta'ala ya ce duk waɗanga abubuwa da aka lissafa Ƙazamta ne min amali shaitan yana daga cikin aikin shaitan sai Allah ta'ala ya ce fashtani buhu ku ƙaurace ma dukkan waɗanga abubuwa kama daga giya da caca da gumaka da shi wannan kibo na maisari da ake yi don gwada sa'a ko don neman sa'a duk yana daga cikin aikin shaidan ku ƙaurace masa ko ku ƙaurace musu la'allakum tuflihun saboda ku samu cin nasara saboda ku samu dacewa saboda ku samu tsira a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ma yuridu shaitan kawai shaidan yana nufin ayyuki a bainakumul adawa ya sanya kiyayya wal bagada da gaba bil khamri wal maisir ga sha'anin giya da caca abin da shaidan kaniya kawai ya aukar da kiyayya da gaba kuma abin da ke faruwa kenan tsakanin mashaya a dawo ana buge-buge ana dumumuwa ana bace ɓace ana faɗace-faɗace wai suddakum an zikirillah kuma shaidan yana da manuwa ta kare ku daga barin ambaton Allah wa anis sala kuma yana ƙoƙarin kange ku daga barin yin sallah musamman a baya inda an ka hito lokacin da ana shaye-shaye mai shan giya ya sha giya ya rasu biyo shi ana mashalo ya fada cikin kwatami wani sai ya kwana nan kaga wanda ya kwana cikin kwatami da yaushe zai yi sallah kaga shedan ya kada shi cikin tarko ya hana mai yin sallah to sai Allah ta'ala yayi kira cewa fa hal antum muntahu bima'ana nan ba wai Allah yana cewa ko za ku bari ba qala umar sai Umar ya ce in ta haina da Allah ya ce fa hal antum muntahun ai bi ma'ana in tahu ko hannu ku bar giya sai Umar ya ce man hannu daga gare ta kenan sahabbai yanzu gaba ɗayan kowa ya riga ya yadda cewa giya haramunta babu maganar shan giya shi ke na yanzu dama nan babban abin da shi malam ka sanya kawo muna dangane da abin da a fa'ida na sauko alƙur'ani lokaci bayan lokaci ba a saukar da shi jumla guda kamar wada attaura da injila da zabura suka sauko ba saboda mutane da suka saba da miyagun al'adodi da wasu ɗabi'o'i marasa kyawu kamar irin shan giya caca da sauran abubuwan da Allah ya ambata to ka zo ka ce musu su bar kai tsaye to abu ne mai wahala gare su barin su to sai Allah ta'ala ya lallaba musu matakin warko aka waɗa musu illata da aibinta mataki na biyu su da kan suka gano akwai illa ɗayansu ya kabbarta sallah ya aikata abin da ya yi kama da ridda sa'annan da ƙarshe umar radiyallahu anhu ya yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya saukar da haramcin giya gaba ɗaya. kenan sai da aka samu kusan mataki uku gabanin cewa ita giyar ta zama haram. wannan yana daga cikin fa'ida ta sauko alkur'ani lokaci bayan lokaci abu musan lokacin ma akwai lokaci to na biyu daga cikin matakai da Allah subhanahu wa ta'ala a yake bi na lallaba ma bayi ne a dalilin saukowa alkur'ani kashi-kashi ko yanki-yanki ko lokaci bayan lokaci a tadarruju bihim lallabawa da su ƙuraishawa fi tasbitil aqaidis sahiha a cikin tabbatar da aƙidodi ingantattu Allah ya lallaba musu ganin cewa an tabbatar da aƙidodi ingantattu gare su wal ahkami ta'budiyya da kuma hukumce hukumce na ibada saboda ko da aka zo wannan lokacin da aka aiko musu wanga manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akaba ma ana cewa akwai gumaka 360 sannan bayan haka a gidajensu ma sukan aje gumaka domin bauta musu to ana son a kai ƙarshen wannan a tabbatar da su akan aƙida ingantatta ta ɗayanta Allah da bauta wal da kuma ladubba ya zama sun zama mutane masu ladabi da biyayya wal fadila da kuma ɗabi'u mafifita su kama ɗabi'o'i irin na musulunci waɗanda su ne mafifitan ɗabi'u fa amarahum awwalan sai Allah ta'ala ya umarce su bil imani billah ce to a kira su yi imani da Allah wa sifatihi su imani da sifofin Allah wa ibadatihi wahdahu kuma su yi imani da bauta ma Allah shi kadai hatta idza ma amanu billah har idan sun yi imani da Allah sun yarda cewa shi ya cancanta a bauta ma da ahum ilal imani bil yawmil akhir kaga nan ma an lallaba musu su yadda cewa Allah ya cancanta a bauta ma idan sun aminta to a kira su zuwa ga bauta cewa akwai rana ta ƙarshe wadda ita ce ranar layara thumma bil iman bin rusul sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya musu bayanin cewa akwai manzannin da na gabace shi akwai bukatar su yi imani da suwa wal mala'ika akwai bukatar su yi imani da mala'iku hatta idza ma'annat qulubahum har idan zukatansu suka natsu bil imani da imani wa ushribu hubbahu kuma aka cuɗanyar musu da san imani to sahula alaihim yanzu sai ya zama abu ne mai sauƙi a gare su ba da zalika bayan haka idan sun yadda Allah guda ne bayan nan sun yadda da ranar lahira bayan nan sun yarda da yin imani da manzannin Allah da mala'ikun Allah to yanzu al'amarin ya natsu a cikin zukatansu to sai a an gane cewa kuma an cuɗanya son wannan imani cikin zuciyarsu ko zukatansu to sai abin ya zama mai sauƙi gare su bancan haka taqabbalul awamiri wata tashri'at sai ya zama abu mai sauƙi gare su karɓar hore-horen da duk Allah zai yi Allah ya ce ai abu kaza sai abu ya zama mai sauki gare su Allah ya ta kaza sai Allah sai abin ya zama mai sauki gare su a tafsiliya akan rarrabe ayi kaza ayi kaza ayi kaza to sai zama ba su kyamar kowane suna yi daga cikin abin da aka hora kamar misali an ce a bada zakka to idan aka yi maganar zakka an ambaci wani rukuni guda amma zakkan nan ta karkasu akwai zakka ta noma akwai zakka ta dabbobi akwai zakka ta kuɗi akwai zakka ta ma'adinin da ake haƙowa kamar zinari ko azurfa to da zarar sun karbi wancan imanin na warko to yanzu duk abin da aka fayyace musu bayani na umarnin Allah ko shari'ar Allah sai ya zama mai sauƙi ne a gare su rika shi wal ahkam wal amaliya da kuma wani abu na hukunci wanda za cewa su aiwatar kamar sallah an ce su yi sallah dama cikin Ƙur'ani, idan ka yi bibiya tun daga suratul baqara aka kawo suratun nas ba za ka ga inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sallah azhur raka'a hudu ba ko sallar asuba raka'a biyu ta ko sallar a magriba raka uku ta ba a'a yanzu wanga tafsili annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ya aiko da yawan ga tafsili din amma a cikin alqur'ani umarni ya zo na cewa wa aqimus salata to shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam shine ya bayyana mana lokutan sallah shine ya bayyana mana raka'o'in sallah da sujaddanta da raka'o da komai idan muka bibi sunna za mu ga ga abubuwan nan sun hito mana kuma kamar da aka ambata a tafsiri rarrabe kuma waɗanda muke aiwatarwa sai mu aiwatar kamar ita irin sallah ɗin nan ko ibadar aikin hajji ita ma aiki na wal fada'il da abubuwa na falala wanda in ka yi kaza za ka samu kaza cikin qur'ani Allah subhanahu wataala ta'ala ya yi bayanin sadaka yace misalin mai ba da sadaka kamar mutum na wanda yake ya ainihi shuka abin shukawa guda kamar mu ce fara gero guda sadakar kada ka su sai ta hidda zangarniya bakwai ko wata zangarniya kuma an ka samu ƙwara ɗari gare ta kaga kenan sadakar ta kai kamar ɗari bakwai sannan Allah ta'ala ya ce wallahu yudaifu liman yasha Allah yana iya ƙarawa ne daga wannan ainihi ɗari bakwai ɗin zuwa ga shi Allah shi ya sa abin da zai ƙara maka Wal’adabi al'aliya da kuma ladubba maɗaukaka ba umiru bis salati wal sidiki wal afafi sai aka umarce su da cewa su yi sallah su yi gaskiya su zama masu kamun kai ma umiru bis zaka sannan aka umarce su da yin zakka duk dai bayan sun yi imani da Allah duk dai bayan sun yi imani da ranar lahira duk dai bayan sun yi imani da manzannin Allah da mala'ikun Allah sannan ne wannan umarnin da aka yi musu na wannan shari'a da kuma aikin da aka sa su biyo baya sun sau sannan aka hore su da yin azumi sun bil bilhaj sannan aka umarce su da yin haji wa na tsalawun a hakamun nikahi wa tsala, kuma aka bayyana musu hukumce hukumce na abin da ya shayi aure da saki warrija da kuma biko idan ka saki matarka saki guda ko saki biyu kana son ta dawo ga hanyar da za a bi duk aka hora wal mu'amalat da abin da ya shayi mu'amala kamar kullen kasuwanci ko wata mu'amala ko wani wakilci min bai'in na saye wa shira'in da sayarwa wa tijaratin da kasuwanci kamar fatauci haka wa zira'a da sha'anin noma wa dainin da bashi wa rahanin da jingina duk sai aka umarce su da shi ila da zalika zuwa ga wani abu da ba wannan ba min al mu'amalati as-sahiha na mu'amaloli ingantattu minha daga cikinta wa gairu sahiha da wa'inda ba ingantattu ba misali bashi ya zo a hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani da a sai da bashi bashi wala wala yuba'ul kali bil kali ba a sai da bashi bashi amma ya halatta a sai da bashi kuɗi hannu misali ni ne wani kabila dubu ɗari to lokacin da yake bi na dubu ɗari mun yi da shi zan biya shi watan gobe da kwana goma idan watan gobe ya kama da kwana goma zan biya shi to sai ya zo ga wani mai wadatar da yana da hali ce wani ka sai bashin da nike bin wani in sayar maka ni dubu ɗari na ha, aka bi na da sai ce to gaskiya dubu tamanin ni ko dubu saba'in da zarar ya sallama sai shi wancan ya hannunta mai kuɗi to in ya hannunta mai kuɗi yanzu wani dubu waɗari wa biya. kuma ya halatta amma a shirya irin wanga ciniki bashi shi a haramu yana daga cikin abubuwan da duk an ka fayyace musu tun da mu'amaloli na duk wanga yana karkashin mu'amala kuma shi kenan sai dai shi ko yanzu abinda bai da dama ya ce a ah, to aini shi ya bar maka watan gobe da kwana goma ni yanzu nika bukatar kuɗi na shi ma ya zama mai lalle sai ya bi ka zuwa watan gobe da kwana goma in Allah ya yi maka mahita sa'an nan ka biya shi to wannan yana daga cikin duk dai abubuwa masu sarkakiya da kuma harkar magana jingina tare da huskokinta masu yawa wanda dai nan za mu ɗan ambaci abin ambata ne lokaci ba zai iya ba mu dama ambata komi mu ce sai an kawo misali ne ba lokaci ba yayi eh yayi yana ta yi to ko da kiga ok so lokaci yayi eh to to masha Allah to shikenan a gagabar da ya kamata mu kai amma tun da lokaci ne babu matsala insha Allah muna yi ajiya inda muke ko don kan mu saba lokacin sallah in kuma za mu wuce mu kai gaban da ya kamata mu tsaya to sai mu yi a gurguje ko eh eh to shikenan to ba ma kai minti da insha Allah to sai ce wali zalika saboda haka ne kana madarul ayati bil ismil makki sai ya zama abinda an makewayar dukkan ayoyin da aka saukar a garin makka ala isbatil aqaidi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi shekara goma yana da'awa makka abinda yake da'awan nan da yayi shekara goma yana kiran mutane akan Sai su yadda cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah shekara goma don haka ayoyin makka za ka ga duk abin da suke kokarin tabbatar suwa shine a tabbatar da aƙida duk aya da ta sauko makka mai yawa abin da suke magana tabbatar da aƙida wal fada'ilu allati la takhtalifu bi shara'i da kuma abubuwa na balala waɗanda ba su saba ba ga abin da ya shari'a Abinda bai saba ma harkar shari'a ba nan ma an samu yin wannan horon ga ayoyin da suka zo a makka bikilafil kismil madani da sabanin sashen ayoyin da suka sauko a garin madina fakana madaru tashri'at ya kasance abinda da an magewayar duk ayoyin da ka sauko a madina a tashri'atu zowa da bayanin shari'a fiye a cikinsa alal ahkami al amaliya akan hukunci na aiki a kawo hukuncin cewa a yi aiki kamar sallah kamar hajji duka madina ne da sauran kiran sallah duka madina ne da wasu bayanai na aikace-aikace duk ayoyin da suka zo na madina ne وقد أشارت wa qad asharat ummul mu'minin hakika uwar mu'mine Aisha radiyallahu anha ta yi nuni ila hadhihi hikima zuwa ga wannan hikima na saukowa Alƙur'ani lokaci bayan lokaci ko kashi kashi fa qalat tace kama fi sahih buhari kamar wanda ya zo a cikin sahih buhari inna ma nazala min al-qur'ani awwala kawai abin da ya sauko daga cikin alkur'ani farkon abin da ya sauko minuhu daga alkur'ani a suratun min al-mufassali wata sura ce daga cikin mufassal idan aka ce mufassal daga qaf wal al majid zuwa a kawo har amma nan ma akwai iwalil mufassal daga qaf zuwa suratu abasa akwai mutawassit na mufassal daga abasa wa tawalla zuwa ainihin suratu duha akwai kisaril mufassal daga suratu duha zuwa suratu nas da kunga ga maganar ta haka na ko shine farko abin da ainihi ya fara saukowa a fiya zikirar janna wannan a ciki an ambaci aljanna kuma an ambaci wuta adda idza saban nas sai da mutane suka yawaita ilal islami zuwa ga musulunci mutane sun yawa sun shiga addini nazala alhalal wal haram sai bayanin halal da haram ya sauko Allah ya saukar da bayani na halal abu kaza halal ne abu kaza haram ne wa walau nazala awwal walau nazala awwal shay'in da a ce farkon abin da ya sauko la tashribu hamra kada ku sha giya la qalu da sun bude bakin su sun ce la na da alhamra ba mu shan giya ba mu barin shan giya abadan har abada inda kawai ce musu an kai su bari walau nazala a oh, to mina na la taznu ko walau la idan an da a ce ya sauko cewa kar ku yi zina haka Allah ta'ala ya ce dai ka a yi zina qalu la nada'u zina da sai su ce ba za su bar zina ba abadan har abada nan dai abin da uwar mumine ta kawo babba abin da ake son mu fahimta shine fa'idar da a cikin tawowa da hukunci lokaci bayan lokaci Allah subhanahu ta'ala ya ce wala taqrabu zina to ko kusa kada ku yi ga zina ko kusa ma kada ku yi wanda shi ubangiji subhanahu ta'ala bisa ga hikimar kawo qur'ani kashi kashi lokaci bayan lokaci sai zama na ba za a kawo hukunci ba sai wani abu ya gitta an yi bayani a sake wani abu ya gitta a yi bayani kamar yadda abin ya faru ga giya. dan muka lura lokacin gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka yi zina kulle su ma aka cikin gidaje ko bayan duk hukuncin da za a yi musu za a kulle su cikin gidaje ne a tsare su har mutuwar su ta cin musu amma da baya Allah subhanahu Ta'ala, sai aka bambanta tsakanin albikir bilbikiri as-sayyibu bis an ka bambanta ga hukuncin mazinaci wanda ya taba arme ga hukuncin mazinacin da bai taba aure ba haka mata an ka yi bayani sannan kuma game da ainihin iddan mata ita ma da shekara gudana wadda duk mijinta ya rasu sai ta yi shekara guda tana idda kuma sai ta wahala za a killace ta cikin wata bukka ta zauna ita dai ta aka kai mata abinci komai ba ta canza tuwa sai ta yi kajin kajin bayan ta gama wannan idda ta shekara guda sai a kawo mata wata dabba wai ta rungume ta ko tsuntsu kaɗan ne za a kawo mata abin da za ta runguma bai mutu ba amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da idda ga ta koma mi wata hudu da kwana goma Allah ya kawo sauki al'amari kenan ko ta Allah ya muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyuka musu zama dan da dashi abinda na karanta akan sawaba Allah ya ba mu lada kure na Allah ya yi Allah sha yi sha cikin zukatan al'umma kuma insha Allah subhanahu wataala kamar dai da ainihin malam ya ambata cewa in Allah ya nuhar Allah da ya dawo an yi karatu to alhamdulillah sannan za a dakatar da karatu mu ne mu ga da muke yanzu in Allah zai daga yau in yake sai bayan sallah ko tunda ko da wata talata za ta dawo a yi yau alhamis za ta dawo an kusa ko eh insha Allah Allah ya muna muwafaqa da dace kuma ya nuna mana sallah lahiya ya hore mana ya hore ma yan uwanmu duk wanda adda abin da zai yankewa Allah shi ƙara buɗa mishi wanda ba shi da Allah ya bashi Allah ya sauƙaƙa ma al'umma musulmi al'amuran su ya kawo mana sauƙi albarkacin alƙur'ani ya nuna mana wannan lokaci bisa ga lahiya da alkhairi da imani da shari'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك